to saboda tsabar shaharar ibn al-qayyim da tahajjudi in an ce mai ibada ne sai a ce kuma yana da yawan tahajjudi an san tahajjud tashi da daddare yayi sallah wa min al-layli fa tahajjad bihi nafilatan laka asa an yaba rabbuka maqaman mahmuda haka suke faɗa akan shi kuma yawanci malaman nan na sunna yanzu imam Ahmad an ruwaito a tarihinsa ake cewa kullum akwai lokacin da ya ɗauki lokaci kullum sai ya yi na fila ɗari uku raka a ɗari uku na daɗe ina tunani ya yadda labarin nan zai kasance da na karanta wannan ƙwarai da gaske shek abdul karim kubairu wani babban malami na hadisi a saudiya mazaunin riyadh shine wata ran yana muhawara yake faɗa yace kuna mamaki yace ai rayuwar ta su gaba ɗaya ibada ne da neman ilimi ya ce kawai bini bini kawai sallah yi karatu sallah karatu sallah mutanen da ba sa iya yin bacci da sun yi bacci da dan bacci ya nemi sai su firgita su tashi suna tashi na kawai sallah za su kama yi da ya farka a dare dai sai mutum ya tashi bila adadin riwaya wallahi ingantacciya imam ahmad rajul wato abid mutum ne mai ibada da kaga sun tara karatun nan suke da ilimi ba sa wasa da dare ba sa wasa da kusantar Allah ni ne da kai sai ga yan nafilfilin ma rawatin din da aka ce ai goma sha biyu ma ba ta yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dukkan su in an ambace saka zaka za ka ji sallah wallahi saboda sun karanta waye Allah sun san Allah suna jin tsoronsa suna jin tsoron gamuwa da shi da ni da kai yanzu gani muke muna da garanti kawai mutum ya miƙe kafa kawai haka zai zo kafar taka a miƙe ka shanta ke kana ɗiban duniya mutuwa ta zo ta rarrame ka ta tafi da kai ka je a ta maka lissafin da baka da labarin sa wallahi wallahi tallahi malam wallahi astaghfirullah